Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin duniya mai karantawa baba ya ko makili. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabon reshen rundunar sojin sama Kano ya amince da biya albashin hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni goma sha biyu. Majalisar dattawa mai rinjayen Republican ta amince da kudirin kashe kudaden sojin wanda ya kai dala miliyan 738 a ranar talata bayan da majalisar wakilai mai rinjayen democrat ta tabbatar da matakin a makon da ya gabata a cikin kudaden ne za a kafa sabon reshen sojin sama wanda shugaba donald trump ya ba da shawarar kafawa a matsayin reshe na sojin amurka na shida matakin da ke zama musaya da bukatar da democrat ta shigar na biyan hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni goma sha biyu sashen sojin saman shine sabon reshen ma'aikatar sojin amurka sama da shekaru 60 kana kuma ma'aikatan tarayya miliyan biyu ne za su ci gajiyar biyan hutun iyalan adadi mafi yawa na farko a amurka ma'aikatar 'yan sandan hong kong ta dora hannunta akan dala miliyan tara na wata kungiya mai zaman kanta da ta tara domin taimakawa zanga-zangar kijirin gwamnati kana ta kama jami'an kungiyar guda hudu matakin da masu sokar lamiri suka kwatanta da yunkurin murkushe kungiyar masu zanga-zangar kana a bata mata suna ma'aikatar 'yan sandan ta zargi kungiyar spark alliance hk da tara kudaden taimakawa shari'a da kuma kiwon lafiyar masu zanga-zanga ta hada hadar halanta kudaden haram hukumomi sun danganta kungiyar da dandalin tara kudi ta yanar gizo da suna kuma suna taimakawa mutane da sunan suna taimakawa mutane wanda aka kama su a cikin zanga-zangan kwanan nan wanda ake yi da tashin hankali ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a ne shugaban amurka donald trump ya caccaki shahararriyar mujallar nan na mabiya addinin Kirista ta Christian Today bayan da ta buga labari a shafin bayyana ra'ayin edita da ke kira ga a fitar da shi shugaban daga mulkin kasar. Ra'ayin edita na mujallar Christian, Christian Today wanda marigayi Reverend Billy Graham ya kafa ta shahararren mai bada nasiha ga shugabannin Amurka da dama. ta ce mujallar ba za ta rufe baki ta ci gaba da yin shuru ba akan batun tsige shugaba donald trump wanda wakilan majalisar tarayya wato suka gudanar a ranar laraba shafin bayyana ra'ayin editan ya yi kanan labarai mai cewa shugaban amurka ya yi yunkurin amfani da ikonsa ya lallashi shugaban wata ƙasa ya matsa kuma ya bata al'amuran babban abokin karawansa a cewar jam'iyyar ya kamata a tsige shugaba donald trump daga mulki trump dai ya ciceki mujallar inda ya kwatanta ta da a cikin wani, wani sakon twitter yana mai cewa tana ba da labaran aƙidar ra'ayin sauyin wato masu sauyin ra'ayi kadai ne wacce kuma bata iya aiki ba kana ta kaucewa manufofin billy graham shekaru da dama akan abin da ya gina amurka ta ce ta shirya ta yi fada da koriya ta arewa a akan shirinta da makaman nukuliya ko da yake manyan jami'an pentagon sun ce akwai yiwuwar kaucewa wannan tashin hankalin pyongyang ta shirya wa washington wa'adin karshen shekara ta tabbatar da wani tayi na shiga sabuwar tattaunawa yayin da take neman koriya ta arewa din ta dakatar da shirinta da nukiliya. su ma jami'an koriya ta arewa sun yi kashedi cewa za su iya aika wa amurka gorin kirismeti idan ba su samu wato tabbaci daga amurkan ba amma sakataren tsaron amurka da ake kiran shi mark expire ya yi fatali da waɗannan kalaman na kure ta arewa masu gauni yana mai kashedi cewa amurka ta shirya ta yi yaƙi da wato koriya ta arewa kuma ta yi nasara idan bukatan hakan ta taso. da ƙarshe shugaban shirin abinci a majalisar ɗinkin duniya ya yi kashedi cewa sama da wato mutane miliyan hudu a sudan ta kudu ne za su yi fama da yunwa a cikin watanni masu zuwa. kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2019, shirin namu na yau zai waiwaya baya don kawo muku wasu daga cikin matan da suka ba da gudunmuwarsu a cikin wannan shekarar. Da farko. Sunana Hawa Ibrahim. Ni na samu matsala da na makarantar saboda ban naji, ban naji ko kaɗan. babu talan donan da ban yi ba kunun zaki ne gwaza ne doya min rogo ne har da goro ba mun talla samun wannan farfesan hajiya a wani fanni kika kware a fannin human right hakkin bil'adama eh hakkin bil'adama a shi kuma a gefen shari'a da mata ina profesa a jami'o'in duniya sun kai fiye da ashirin amma karfin zaman yana boston yana kuma wata jami'a ana ta harvard university mun kuma samu bakoncin sunana rahila plangnan gowon ni malama ce ina koyarwa jami'a kin yi makaranta har kin kai matsayin abinda turawa suke cewa farfesa me kike ganin kaman kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman ɗalibai waɗanda kika koyar da su abinda nakan faɗi ma yara in ina koyar da su na ɗaya shine su gane akan darasi da nakan koya musu su rike shi da kyau na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu a yanzu kan samu musamman ma a arewacin najeriya sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kamar ilimin ya mace ba shi da alfanu ba shi da muhimmanci me za ki ce akan haka zan gaya ma iyaye su kai 'yan mata makaranta yana da taimako zai taimake iyaye domin in yarinya ta tashi ta ji ta yi aure in bata iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age idan mutum bai iya karatu da rubutu ba functioning zai yi wuya bayan haka mun samu bakoncin na binta kasimu to na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa me ya zafi wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zaɓe su kuma ya kamata a yi da mu idan kina cewa a yi da ku me kike nufi a ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komi ai dauki dora ma ake ta yi yanzu mu aban mu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba ga mazan nan duk yawancin su da aka sa babu wani abin abu da muka gani a zo a gani ga 'ya'yan mu nan na shan kwaya makarantu ba kyau titi ka hita a bige ka cikin gidanka a bige ka da inda ka yi kahin ka tahi sai ka yi alwala sau goma sha hudu ka shiga mota kahin ka isa inda za ka kusa sauke alkur'ani in krista ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of jesus saboda kana neman taimako allah ya kai ka inda za ka gida lafiya to kuma shine za a ce mama an yi wani abu nan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin ɗari kuke sa ba eh eh yau mu muka yi su mun kuma samu bakoncin sunana da Pauline Talent daga plateau ina za ki ce mata sun fito ina suke yau kuma ina za su dosa mata ko an ki ko an so dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa mata kuma sun yi rawan a gari mata kuma su ne karfin siyasa su ne karfin gida in gida tana lafiya society za ta zama lafiya ƙasa gaba daya za ta zama lafiya mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an najeriya gaba daya idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba to ya zama kasan ta zama gajeyu domin tana tafiya akan kafa daya to anti akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya to me zaki ce a game da wa'annan halayen nasu to a ko ina ba da za a ce an samu mutum da ya cika goma kuma in dai a ce a cikin dari daya an samu uku da suka kasa maza nawa ne suka kasa ai ba abin fada ba ne duk a cikin shekarar mun kuma samu can. A sunana Hajiya Binta Mu'azu. Ga mu a nan ofis ɗin ha Excellence Conference Center ɗin ha Excellence Wife of the President muna tattaunawa akan abubuwan da ke ciki muke ciki mata muke gani da mai daɗi da mare daɗi a nan cikin mu Najeriya. An kira mata daga wurare ko ta ko'ina ba lallai NAPC ba har 'yan sauran ƙungiyar parties wanda yake ba namu ba don mun hallara a nan wurin. kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannensu yana ba da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwarmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Biliyon goma sha takwas. Wadda gwamnatin tarayya ta medoma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon goma sha takwas har yanzu gwamna bai yi mana bayani ba? bai yi ma majalisa bayani ba. Su ma da kansu 'yan adawa suna da membobi nasu na bangaren su suna na majalisa. me yasa ba su yi magana ba shi yasa ma aka samu takaddama har aka tsige kakakin majalisa to wannan ɗanɗano ne na shirin da muke fatar fara kawo muku shi Allah ya kai mu rana wa cewa wato talata mai zuwa kan dambarwar siyasar jihar Taraba da ke Najeriya inda a kwanakin nan rigingimin suka kai ga tsige kakakin majalisar dokokin wannan jiha din to amma a yau kan muna son mu kammala shirin da muke ne kan jamhuriyar Nijar to sai dai kafin mu je ko ina ma muna son mu fara da yawa daukacin dukkan al'ummar wannan muhimmiyar kasa makwabciyar Najeriya ta'aziyar babban rashin da aka yi a makon da ya gabata wato ranar talata da ta wuce na rayukan sojojin kasar kusan 100 da suka halaka a mummunan farmaki wanda aka kai musu can kusa da kan iyakar Nijar din da kasar Mali. Allah ji kansu ya rahamshe su kuma Allah ya ƙara tsare sauran waɗannan kasashen namu na Afirka baki ɗaya. idan kana biyu da muhawarar da sulemu muni barma ya shirya tsakanin sahanin muhammadu na pnds tarayya wato jami'a mai mulki yanzu a niger da kuma bana ibrahim kazana na jam'iyyar adawa ta lumana cewa muna magana ne game da dawowar tsohon prime minister niger da kuma jigon adawa na ita jam'iyyar lumana din hama amadu wanda kamar yadda muka sani ya dawo gida jim kaɗan bayan rasuwar mahaifiyarsa kuma bai jima ba aka jefa shi gidan yare domin ya kammala wa'adin da aka yanke masa tun ma kafin ya tafi gudun hijira ɗin abinda yan nijar da dama suke cewa ai wannan ba wani abin tashin hankali ba ne tana doka ce aka kyale ta aikin aikinta na alhaji dauda tankama eh, mataimakin shugaban kungiyar kadad kungiya mai kokowa da kare haɗin dan adam da demokaradiyya a jamhuriyar nijar duka tsarin kasanmu akwai abin da ya tanada cikin irin wanga al'amura misali kuduri na ɗari da shida da na ɗari da sha bakwai wanda yake magana ɗari da sha shi shine ke magana cewa eh, hukuncin doka yana hawan kowa kowane ɗan ƙasa ne kwarar hula ne jami'an tsaro ne mai tushe ma ne kowa da kowa dai nauyin yana hau kai don haka kamar yanzu tun da eh, magana wannan an riga ne an yi ta an yi shari'a an kare an yi hukunci eh, kotu ta yi hukunci ne yana gidan fursuna ne allah ya sa bai lahaya wannan tafiya daga shi ta bai dawo ba yanzu allah ya saya da dawo kenan har yanzu abu ga hannun shari'a ne yake ya koma gidan kurkuku don haka mu a ganin mu na kundin wannan abu hannun shari'a ne shine malam attayar danduwa shugaba na kungiyar nan wadda ake kira sabon salo malam hamma yana iya zuwa ya je yi kaso in shi wata bakwai zuwa takwas da mai saura kenan yana iya hutawa ko ma doka bata ba shi daman ya yi takara na shugaban kasa mai yana da iya hutawa ya zo ya je ko ina da ko ina ya je ya yi farfagandi a ko'ina da ko'ina ya ce a zaɓi wanda ya ga dama wannan abu mu a yanzu yadda muke ganin shi abu ne na siyasa kurin siyasa ce ta maido wannan hamma amadu cikin ƙasar nan to haka ne to muhawar da za mu kammala a yau za ta tashi ne daga inda shi sila din yake tambayar bakin nasa akan cewa ashe yan adawa nijiyar ko ba su tafka cace ba wajen kulla ko kuma kalla faransu akan mutum guda talau hadin idan ana magana zaɓe mai zuwa? Bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa 'yan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zaɓe. Mhm. Na farko ana ganin eh, musamman masu mulki na ganin ba ku shirya zuwa zaɓen nan ba shi yasa kuke jayayya. Sannan na biyu Eh, duk kokowar ku taje ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar hama amadu da ke fuskantar barazana daga eh, shafi na takwas na kundin zaɓe article nan kasan eh, mu mun imanin cewa wani abu ko kwana goma kwana goma campaign na kwana goma ya isa ma 'yan adawa tunda akwai wa'anda sun kai ma 'yan adawa sun kai mini campaign su ne 'yan tarayya. Ta wace hanya? Tun da dai da sun ka ɗauki eh, milkin ga Nijar ita ce kutal ko cikin ƙasashen duniya. Yau an kai shekara goma ana milki har yanzu kun mu baya. Yau ɗazu da yake cewa an gyara ma 'yan Nijar a sun gyara ma kansu. Yanzu in ka huta waje Malam Sule kaga 'yan Nijar na hucewa ka tambaye shi ka ce menene ganin shi menene an kai mai na alheri cikin mulki har yanzu yana dawa ba ku yarda cewa gwamnatin ta isu ta ba abin da suke hana muna shine su suke yi da in sun in mun ce musu a Niger ba ta sauya ba sai su ce muna ya mai ba Niger ba ne alhali ko in suna son su gwada mutane lalle sai aiki sai su dauki duk abun ga exchanger guda biyu aeroport radisson blue duk cikin yamai yanzu ka zagaya ka je karkara ka ga me ya sauya to yau mu bai kai ma ba mu yi kamfani mutane allah waɗanda sun kai ma eh, abin da an kai shekara goma yau babu ɗan niger illa irin su sahanin da ke iya cewa ƙasar gabas tana cikin kwanciyar lahiya babu hatta premier responsible sun san da cikin matsalolin da muke yi amma baka iya cewa yau abin ga niger na cikin kwanciyar eh, eh, lahiya ko jiya da jiya ma sai da an kai hare-hare bisa kan iyakan da muke da tare da mali nan da an ka kashe sojoji da sun ka huce talatin kenan mun abin da mun ka sa gaba shine cewa dole ne za mu zo bisa kan teburin mm, ina maganar takarar hamma ganin cewa ga halin da yake ciki kusa eh, yau da zai yi maganganu wanda ba gaskiya ba bane wannan harka da ta hamma an tunkare shi ne da cewa akwai harka jarirai abin da mutane ba su gaya ma 'yan nijar da kuma masu sauraron mu a ketare hukuncin da an kai mai hukunci ne pour complicité de faux en écriture publique kenan sai da an kai shekaru da shekaru an ka dawo cewa babu wani eh, hujjoji da sun ka sa an ka kama shi an ka nemi kama shi hudu kenan yau in ana ma magana a gaya mutane gaskiya hamma za a takara mu mun imani cewa ni dan modern falumani ne jiya yau gobe hamma ne dan takaran mu duk da cewa ana ganin kamar eh, article wit din nan ba zai bar shi yayi ta ba wannan mun bar wa'anda suke da tabbatar da sun ce wannan tabbat ne mun bar su da wannan ra'ayinsu mu ra'ayin mu na militankin modern fa lumana hamma a mu ne dan takara. kuna ganin babu wanda zai hudda lumana kumya sai shi partikin mu yi kongre ko mun yi declaration da yawa da mun kashe dama ma 'yan Nijar dan takararmu shine Hamma Ahmadu. Yau gobe banda gobe shine dan takararmu. To ku bari mu je zagaye na ƙarshe kan maganar sulhun nan shin a zahiri a yau sahani menene abin da kuke buƙatar ku ga 'yan adawa sun yi wanda kuma zai ba da damar ku amince da dukkan bukatunsu a shiga cikin wannan tafiya. Mm, Sole ni abin da nake son in ce insha Allah mu mu su zo su yi zama tare da sauran 'yan uwansu na majority don a samu eh, sulhu bisa kai ga korafe-korafen da suke cewa suna da saboda wannan abun ne ga nawa gani shine zai girmar da su yani a matsayinsu na 'yan adawa a matsayinsu na 'yan siyasa ai yanzu ce wadda yake nan ga yau sai muna ba da labarin kamar misalin yamai na yamai eh vitrin din mu ce ta kasa gaba da basket ce capital kin namu me ai bai zancen aikin da aka nan ga cikin jahohi na na kasa yani bisa program kin da ake duka wani na 18 December kuma kuma ina zuwa dai ai amma dai ko kowa ya kawo shi ai kasa sai continuity amma da tension mai kawo shi ai yanzu abin da muka dan yahi wanda tension yayi a lokacin sa kuma wani abu fannoni da dama an yi kokari ko ina yau babu gari wanda zaka ce a kauye wanda zaka ce na Nijar wanda zaka zo ka iske baka iske wani abu da gwamnati ta yi ba idan hmm. ka in ana zance da ana zancen siyasa mutane su suna sa son rai ne ka gane son rai eh, don fa son da to in kun ka ko in kuna son wanga kina ai kamata ai ku wannan shi entertainment ku saboda ku ce to ya kamata ku ƙara kawo gudun bayan ku ku ƙara kawo sa ku dan saboda yani abin shi sauya amma ku sai ku koma kullum kuna son ma abin ya koma ba to na ji in an ka hidda ma yan Nijar suka ɗauki mulkin daga yan majority suka ɗauka suka ba ku an hami za ku yi kun gan ku kowa ya gani ku da adawa na ganin kamar eh, idan kuka kuskura aka haɗu a zaben nan hmm. za ku sha mamaki zaben ho zuwa zashi fa abin da suka danga faɗi inda gaske ne ai yan ƙasa suna nan ai yan ƙasa na ka ɗauka amana su su ba mutane kuna ganin naku dan takarar zai iya kai wannan ikon Allah saboda mu mun yi abin da muka bugun gaba da shi wanda mun yi mun kyautata mai yan Nijar bisa amana da suka ɗauka suka ba mu da alƙawlan da shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Isu ya ɗauka yanzu ƙasar ga sahanun inda ba ƙasar ga kai sanun dan pnds hmm. kana da bakin da ke iya zance bisa kan handama kai mu da da muke ji ana handama ma sai a cewa ne an zarge shi da cin miliyon guda miliyon biyu yau ba a zancen miliyon miliyar ne ake zance Thomas Sauraro a nan muka zo ƙarshen wannan fafatawa da ta haɗa bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. A madadin jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto da ke Washington DC da dukkan abokan aiki na sashen hausa sai nasiru tankari da ya haɗa mana sauti ni silemu muni barma ke ce da ku sai an jima to a gaishe ku malamai to kamar yadda muka faɗa tun farko wannan shine kashin kashe na ita wannan mahara ta musamman da silimin muni barma ya shirya mana kan siyasar jamhuriyar nijar din kuma kamar yadda muka gaya muku idan Allah ya kai mu rana wa yau za mu koma cikin Najeriya ne mu leƙa jihar Taraba. A jihar Taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a taraba daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a taraba ko ba mu a cikin najeriya babu abinda gwamnatin taraba take ban da haddasa fitina To muna fata za ku biyo mu domin jin wannan muhawara mai zafi da za a gwabza tsakanin wakilin jam'iyyar PDP mai mulkin Taraba din da kuma jam'iyyar adawa a can Taraba din wato APC wacce a Najeriya ita take mulki baki daya. yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga mu na Nijar wato sahanin Muhammadu na PNDS tarayya da bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana da da shi wakilin na musulmi muni Barma wanda ya shirya mana wannan muhawara da muke kammalawa a yau a cin yami aiko mana ita a nan Washington muka kawo muku ita. A madadin su duka Aliyu Mustapha sakwatani ne a nan Washington din da ke fatan mun baku lafiya. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. zamani. akwai gaci a kasa ne. tashar VOA Africa